بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba su ku bayani mai kiyaye mini ya ya ta tuci ko ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam من يا لتافيا الرخيط المختوم يا صفي الرحمن المبارك فوري يوغينا بيان وشي يقول غاي بيان نبيتيا إبعين نبي صحابة جلي بكن بنا أتوغي بين نبي صحابة جلي فنا أجل يا نبي محمد جنا صلى الله عليه وسلم gan bekin gibar sayiduna abubakar umari bekin duna a sakwai nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wani na bayani na kene gumi. man kunne biya yi yi bai tayungayi a shak safiyu rahman al-mubarak fori su kugu gan da alkhairi uge gbayin abota ya sahaba foga تفاقم الأحزان على الصحابة إما يمد الصحابة لفغانا وعبوتا ga labarin ya nabi sallallahu alaihi wasallam labarin ya jeli ya nabi ya gami ba wuce zandorowa har tuko bana madina ba ta fahimci a shijigo bai gobaye ba ta labarin nan ngana na ikuku wuci ya nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma ra'aitu yawman qattu kana ahsana wala adwa min yawmi dakhala alaina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wama ra'aitu yawman kana akbaha wala azlama min yawmi mata fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zunu malik ga min lefuna shijiko a to min lefuna bana shi da aske akufuna nabi muhammadu gadda madina wana fanotela daga makawabe madina na ga mun lefuna da aske yi rifa wuce na ya a ci gagawa make lefuna biye ke shijiko akufuna nabi muhammadu jajalina sallallahu alaihi wasallam ki sahaba wuce kone ga yau funa nabi sallallahu alaihi wasallam gada madina wana wato ya fuyo na ya fuye gbafa efo haske efo na bacina a ci aga funa mauzun yijo a ci gora yi madina wana efuyo na aje fo bibici mini fo yiri ajo alle funa biye kun fo wuce na ya amma ne funa shiji ko yiri fo wuce na ya yabo hali na zawon yi zan ni ya bai fo gana allah akbar a ci a gawo magada bai tsawa nan zawon wani don matuka yin gafa ga lokaci na nabi sallallahu alaihi wasallam a yuna na na fatima mafi tilali ke dai babayan wuyayi na toci na babayan wuyayi na toci yulo aljanna firdaus na yacin bayuna babayan wuyayi babayan wuyayi to kiji faruwa ya sahaba mu ci kosa ibina umar Fa fana labarin ya na nabi muhammadu tiyana sallallahu alaihi wasallam wakafa umar bin khattab ya kul sayyidina umar ake gikini kiufe ga ga inna rijala min almunafiqina yaz'umuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya ngai zaba gindo ci shi ta ce munafiki jo e daga ga annabi muhammadu hajji hajjali wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ma mat annabi majajala lakin zahaba ila rabbihi kama zahaba musa buna imran ga annabi dai ezuyo na so soci ulo zabaji be soci wina kendo na annabi musa ya e imran ullo ba so ci da ba zagani biyoyi na wuce ci yi wuce bo alfa shi ba na wuce ji bai tsawa na lokaci na fili ya ga nabi musa tsawa ne na wuce ke ji bai tsawa zuma ya fashi ba wani sai na umar ga irin na gani faruwa ya ziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce ci gaba ga wallahi la yarja'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فليقطعن أيدي رجال أيدي رجال وأرجلهم يزومون أنه مات kuti gan betoci annabi sallallahu alaihi wasallam a dashi zai ji maga annabi a tsani na sai annabi ga egwa shi gan da bica shi ba zai ganna ne gada ne gawun yin tsanani yake egbanyi ngala ya ga ganna efa shi koyo efuwa biyayyo an kare ya lokpa wacce ga usirin doci ga deza to na goma ga kan doci na waye ga to ga Saidu na umar fago to Saidu na abubakar kiji faro yan Saidu na abubakar unna kinan ebuna ji sallah su ba zo wadda wuda bai yi miudana yi min wuce yi ga malika adiyan bai wulawu da kayina da bai ga a suna huda ba mu shiga wa bayayi min malinka to wujan su ba fi wuce na mududa kin da dai zaji dai mi guta guba ndo ci da fawabu ndo da a ci aga na umar abubakar dai mina da daga mai ga a suna huda da nan da ci mini ya madina wadda da ba ga labarin ya jaliya annabi muhammadu cidiyu sallallahu alaihi wasallam ufin na daga da na wucin fadakal al-masjid wadda gada madina ufin gada jiniya madina ufin gada masalacin annabi sallallahu alaihi wasallam fallam yi kalliman nas ugaga bezandoro ya ugaga bezandoro ya hatta dala ala aisha fatayammama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ufe gada katana na aisha wato katana na aisha bi katai ya nabi sallallahu alaihi wasallam ku da shi ku sayyiduna abubakar fe gada katana na aisha ufe latishi e bayan nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan gole katai aisha gabo ajali ya nabi sallallahu ofe latishi kata ya anabi sallallahu ofe latishi bai anabi sallallahu alaihi wasallam shina anabi sallallahu alaihi wasallam ma ayyade laje piu ayyade laje piu fakashafa an waj'ihi sayyiduna abubakar fete de ya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kin dure zaga jaja jaja edin lafiyu daga cewar da kin yi rana ufe kedi evo eh, ya annabi ufe lami kubo gadayan eko eh, sugu bubo ufe ya bubo fe lami kubo wa baka sayyiduna abubakar fe je ba figi ثم قال بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين ngam tsoci wa latutu guba a tatiwo ba amma almautatu lati katabta alaik kadmittaha tutu na tsoci ka tatiwo wani wuda biya wayani amma wa tututu yanzu guba biya amma lalle tutu da biya wai tutu ne gowa umarji tabbata ni da na sayyidina abubakar fetiya uda tu sayyidina umar ya ishe wuza wangi shi ebu na shiga yi sahaba wuci kwane ji e gaga ya luma shi nan ebu na tumbe ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta sahaba ja ja fe ga zai da alkhairi ga zuma aluman nana yi abubakar summa umar ce ji mitu umar a jiga yi tishiya aluman najo bai wuce bai wuce saiduna abubakar wadatu saiduna umar e gaggagan bejin mashi wude tubu fedo ga idris ya umar ya umar fedo fa'aba umar a yadda saiduna umar fe ci gaba bai bayani yi wai gawa ga hankali ya lupa fatashahada abubakar سيدنا أبو بكر فيجي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره يريد بياننا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء كافي غبي زوان جينا قطبة الحاجة نقول إذا لما سيدنا أبو بكر يتشاقن بخطبة الحاجة هنا زوانجي جي فيجيو ميمو كويزيو عمر ناجيو شيشتكونا watara ku, umar rawangi fedu sayidina umar ba shi tufahu Sai sayidina abubakar fega ga amma ba man kana minku ya'budu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan kad mat zumaya khutbatul haja ga zandoro ga fita ce yabo ebo ga fahimta na sayidina umar lawa na yi annabi tsara har waya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lo baye zilo e ba so ci lo kendo na annabi musa lo baye so ci na to mu ga sayyiduna abubakar yadda an kale ya shawo ga man kana ya abudu muhammadan zandoro na gafe ga annabi muhammad waya wona fa inna muhammadan kadmat akika annabi muhammadu hajjadari kelo ke shi dabwa rayu da tuso shani ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت أما ذاندور ندتا شيبو غسوكو بوجي ويونا so شيء حي يو etiye dan bodin yo la ya mut so ko itwa so ko itwa fe di ga tsoci na wuce bai zante ne ga yi ƙur'ano min ya suratu alimrano ga wama muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi allah shakirin aya na da suratu alimrano aya shi tsoce tu shi ba bai guni sai duna abubakar fela ayan nan sana wani jitu ga umar muhammadu so ce ga yi ƙur'anu ga annabi muhammadu fiyani illa rasulun sai da tuci tuci na moyi na unjin wayi kakance ya tuci ja kad halat min qablihi rasul tuci ji bedai na lishi uzona kasu bena bogo batuci wuce ba ta da na agwagani agwa gani bai wuce afa in mata abeke anabi muhammadu gajin ajalina efo an zo na wuna. kayuna aw lan qalabtum ala aqibaihi ko kwa annabi wu kendo na maki rife yami e kudan do ci joga annabi wa annabi wuna ga so ce ga ga annabi na gajin ajali ko kwa in qalabtu ala aqabikum ai tarattu ma ja'a bikum nabiyukum ya gabate na nabi nabi a yabe ya ba wuna so kai gi musulmi jiga a nabi wu ko e fo anzo shin ba wuna na wula biya na ya gabate bu to so shiga wuga wa yankali ba ala a hi? zandoro na gazu ta adini ya musulunci na nabi bebe yana falan yadurra Allah shai'a zumajeta musulunci wa lagun su tsoca ke ga wagajin dini wuce yi wata yau wabe jiha wadda alagun su tsoca gama na hadisin da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ga tsoce gaga da ya wuce bata ya gaga fekin da na zabagin da ce gbatika da ta ce zawan da wani kafirin ci wuga ya zando na da ya je ta ga feta ta ce wunga da ya nuke wo mulki wani rai a caga mai gafe kendo na ga zadda bai sun da sakwai riwa ne da tace ba nan ga kpataye da su sako bai ta tiwo a nan ɗayan soce ga yi ga adisul kudusau ga adiyanu kewo a to adiyanu biyo da mai mulkin ubana da su sakowai ubi sakwai dowa lembayin sakowai wuke sakwai dorowa galu ga yadi sau ga inna ma hiya a amalukum usi halakum energy ga di patana ya so lawo ya so gawo bogo kiyama dabe faman wajada khairan falyahmadillah zai ga be alkhairi da takada tunguru wana udaji ya suku waman zane, ghaira ya fala na illa nafsa zandoro na magabe letun da de da fa'ile tunje wana uga bi zandoro mima sai titachu no da fasara ayan daga da wani wa man na la bai zandoro za su mace ta dini nana ga daga na nabi ajiye hajji lani wajibiya ko uwu wajibiya na falon ya dura Allah shai'a ya gunu na sosa kuna wasa ya jizi Allah shakiri ci mai daji ya wuce na shafi cikakin bejijin dini na na jilajilozu su kwaya ya mito ce daji yiwu ebona mine ye jida ya soko ikiyo emilatuya enejiwe wana bogo zai jiga kekpa oci ya adini nana nabi una na atati alkhaira zai jiga zuma jete una atoga abubakar ya jamashi abdullahi bin abbas ga wallahi laka anna an aya hatta a abubakar gawa ga ga zawan gishi so ke ga ayar na da qur'ani ba sai na sayi na abubakar goya zawan gishi da ebo na hankali ya lokpa egbe ya bota ya luma musulmi hankali ya na bi ajali ziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga amma yadda na sayi na abubakar ba ayar na na fatalaqaha minhum nas kulluhum zawan gishi goya na gogubo an hankali ya pata fejo ke lalle annabi ya jajali na wujin kendo na sayidu na umar gana Allah hakuba ne ya gbani garu kyanso ce ga ganda Gan Saidu bin musayyab ga Saidu na umar ga fawuci ga wallahi ma huwa illa an sami'tu ababakar talaha ga wujen wani Saidu na abubakar ba ayan nana ga bici guba bayan wufe jike wa lan wabe an wayi a ci a gawo nikin yau na wani sayidu na abubakar ba ayan nana ba wuce ga alimtu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kan ma kan ga mi gan ga annabi ya jira na yi ga an kali musa ce ya egbe ya rute alamari mun ga mala mai ya ganin ga egbayi na rufe sahaba da foga efe ya jeliya nabi ne wuwa ga wuso ne ga gannana hankali wa lofa ga sai na ibi na gole ayan ne wuwa ga nabi muhammadu ga ajiyar jeli sallallahu alaihi wasallam sai a tajhiz wa tawdi'ul jasad sharif ila al-ard shirye ku ya nabi sallallahu alaihi wasallam kin da ajojina kendo na tina karfacin albarka na tina a ce lauda cikin bona bayani wuce maya biya yi bayan gacin leba wa'allu sahaba shi e bayan kibo shiri ya kuya nabi sallallahu alaihi wasallamu kafin a ji kuwa nabi shiri na can leba ba ta da hankali ya daji kiri a nabi muhammadu wajen hajjalina sallallahu alaihi wasallam ezaji le baji emi bojin wa na gada ya sahaba jau ngai gada ya maka ciji gani bai madina ciji almuhajiru na ji maka ciji al'ansari madina ciji shen lebalwa dada na yi ga sakifa na sakifa ya bado sa'ida ji kijan za shi kyau annabi dana yi tishi na wajen hajjali ya ne ziya la tishi yau cin da ba lo maka ciji garbe madina ciji madina ciji ga ya ba abu tishatin yau maka ciji maga ya ba abu tishatin yau amma mi sabi abu ya tiyan zibo ya tiyan sayidu na abubakar bayani shi bin ina labi sabi buti saidu na abubakar wani bi hadisi na daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci alamar wucewa amma man be biya wanda be biya ci de ni sahabi a gutiya sayyidina abubakar amma sahaba shi da cin leban na tun isa ka gina nabi sallallahu alaihi wasallam jahalina arbe shi a da lamarin kibo yin zosho are shi da bi ya folite ne ala lagwa to kuya annabi sallallahu alaihi wasallam aji shigala dan alamar ya. za shi zo wani zo ce ga ya gatti shi dai kan da kaya da kimbo amma ka tishi da buwa kaya da buwa za a ga ya jo za a ga ya lugo gala alamar ya ci shi bo muje ya ci ji musulunci wa efu ya talata ya ganci na kafaci yana nabi sallallahu alaihi wasallam litinin bata utati ya ta ci ubu adiru lashe biyu fuska zai ji yin annabi na ceye kotsu annabi cikata a ceye kotsu bai kun yi annabi sallallahu alaihi wasallam cikata ya da na yi shi yabo cin leba na lo sahaba zai tiya ci shi gona to na ya fota lata da bena kan ga fukun annabi sallallahu alaihi wasallam nuwa amma a jikiya yau ajayen doro na karfaci uwa Allah haƙuwa a funo fugan da giyan be sturuwan idanaka be sturuwan idanaka na yi wuwa ciwon gan da giyan ne a lafi sallallahu alaihi wasallam a ci aga fukuno be tufu wani a ga ogazi ji fukuno ga yi zaguta ba abbasu da wani yin dagi wuna saiduna ali da wani igwa zumuna nan ke kwabe na fardu dabo kusa mu dabo zanen shi fata yi gigu bayan zuwa yin abbas abdullahi bin abbas a to fadlu egiyar abbas gani bai kusa mai a yi gijiyar dagiya bi adam ne zai ji wani na da zagu ne iga abba soton dagiyu aliyu nun kwanan cike lafati bayanan alfadlu kusa ake da shukran wani wuji na nabi sallallahu alaihi wasallam lugwa gina wani zatuca usama dabo na nabi yabo sarawai kendo no yabo babu na usama ya ge zai da za ku tsayi aus ke dabo ya ge khuli ada zabuki zabutuwa ba a ce ga fukun annabi nuwa sallallahu alaihi wasallam abbas gan be fadli gan be kusami ina fejina na wuna kan kwaci wa fejo ebo ade ba liya anna atonwati azabutan na nda gan be gibu be we ina fejina alabici abu alabu abu bandoro dena nan ka na be wana etuna azabuta gana wana Allahu akbar Usama ganbe shukrani ina fejina ya subani ma nuwa fe tote na karbace albarka ko a ne na gafe tonote na karbace albarka ko sayyiduna ali wagayi zai fe na na karbace annabi sallallahu alaihi wasallam na fe funo na gafe boba aw su ganci mu yi kan kwacin albarka ko na labani mu galla annabi muhammadu baya gobo ne uwa ga iri fata ko ne laza taina na wanda ba a'a mu di labani Allahu akbar etun aw su na wannan a ci zagutuwa ba afwa anabi muhammadu nuwa zuguta gan be nuwa gan be sidiri yíò pẹ̀tù ẹ̀ sí lọ ẹ́ kí kẹ́ntì rẹ̀ yìí sí lọ magariya ẹ̀ ga kẹ́ntì rẹ̀ yìí wọ́n wọ́n lè wúdà mí sunna ẹ̀bà a ọ̀fẹ́ a kún àdé sídìrì alájẹ́kíyàn alábẹ́ náà ga fukuna so zukuta ṣàgáfu na kakpashin albarka kuna na nuna mafu na nuwa ya gwaga na iga algarsu na nuwa wuce ga to cafu kuya annabi sallallahu alaihi wasallam aga waga ziyun gwaga na waga gwaga ya sa da egiya kai sama na ciko ba wani nuwa gwaga wuce ga hafu kuma annabi ebo na annabi sallallahu alaihi wasallam waji tuwa nuwa wuce tofefi mu yabo nuwa wuce fi nuwa wani ci ku ba wani ita gade masallaci na nabi kan tuno lo madina na yi eh, ga masallaci ku ba wato zai ja la ziyara lo madina na unda bane sunna wana la ziyara lo masallaci ku ba da ji na na raka guba ne no wuce ga afu a cilla nabi sallallahu alaihi wasallam da alkafani guta idan e, alkafani bo ku guta na jikin yayin manbona tinye mangabu ngoto ya kinye manga tiya da saudiya gwa kwaye manci to ba ni ma doku madina wai ba yawa ciwo waga gada zu kwaye madina ci da gwa kwaye manci ga wale na ji zai je kun shi zuko na a to jikin ji wale ya zuko kirkiya gwa kwa tun ba ji ba fi amma shago shago le shago gwa ko bai je kun zinara zarfa na ji wale a to jikin ji yake na ebu ba gobe falalai amma gwa ko zuku aje ya gaji ya gobe bukata ya gaji da wuce ede ya alkafa ne a rabi sallallahu alaihi wasallam e ya biyu yankin ya ma ede kuta a ga aje alkafa ne yawa laisa fiha sun wala imama ake wadda alkafa ne a ba a majirauniyawa bugun na gaji sunna ekewa afaza ya bayan alkafa ne ba a mai furoniya a inda bokun guta ta gata fara fari a cilla nabi sallallahu alaihi wasallam da din na jiro wa talafu fi mawdi dafnihi cin da baki halin sahaba je fiye babu ya zuwa zanda ci gaba ka zaba zuwa zan ci ga shi ka zai ya zanda zan ci ga maka zan ci ga kin kaza shawara da fe be kakayin cin leba lowa ki be ba cin leba wuce tewo wa gangayi ga sayidu na abubakar nun gaga inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qubida nabiyyun illa dufina haisu yuqbad gan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabin dondo na soci gora yuna aja su soci bai a gora yuna yà tí misu apá tafẹ́ ogun tí yán bayani nana wọ́n tí yán misu ya sayidu na abubakar wọn sahaba na iga abu tolha na e tachi ba ala anabi muhammadu tana na wuce kuna wufe la ya tachi wuce wufe la ya tachi wuce na wuce kuta ti ubana wude lulofin wufe jiki ha wufe bakushe ba gauzuni mini kataya na na aisha to fe ba gushe sun a ca kabari jiya na bi kabari na ji ne yi ga lahad ko kabarin kabari te ti ba ko kite lahad o ga yi ala kabari da kinkin do egbo abuda na a ca ki a su kafa kafa na na da na wayi maimako yana lanaka kwace za wange wani a ca fiwa da efodin na na da na a ca lalan kwashi ala bau a ca shegushen na zuwa wale ya yi gushen na yesho ndoro hage amma wani da bukata yadda na na boka na ibi na kada na boka nga aban nga ya luwe su ji kafu ga ya fiti ga aban ga abi arbe yi na yi ya ekun so wuce ya lahadin na gai so masala da eh, mazuka ta ya madina bu mai ga albaki garkad eh, na da yi ne wato lantsa ke kabari shi allah gbanje jiri kenu dai salar kwawaji giwa giwa gida wasu lankpade egwu ebe na ide kabari na agba agbajiji na guguri masalaci madina wa de kabare shi na ya ga laza bi wuce ga sai ya ke ba kabar bai dai na ya ji na tutu ya nin na be gurgudu yana karfa ce yana wangi wannan ga na kai ga doji a da ja sun su kafa wakan ci amma ya gbaji na ne fitila madana ya shi gini zai ji mai lotin wuce na jina zai je fukuno na dana zai yawa na daga su alalalo ba ga zuni a kafa jiya ma zukata nimbu da na dabo bai lakulon ce jin shiri na e zaji dana ya tuwa ga da wani lajilo su e kun ba a biyu kun zagi yau zai yaji shiri na jina da wasu na yi kabari dana agbani agbani ne uba gwamnati ji kula alamar adini da na wuce wani to yadda na agba kabari na golin na tate fwe talata fwe a cago ji faru annabi ya ci kun saka gili te ni fwe amma sahaba ya ji shagala ya fiye zai ti sho zuba na an kale har na wato ajali wa haji ka shi wujina na e zuwucin a gada ya ti shibo e zuwucin a ke halocin ba zuba na funo ya fwe talata fwe na ba so mi so gunga alawa so ya ba hadisi ya na sayidu na abubakar din ya gan wame anabi ga eso anabi doro so bai waje ha jalila ade da yake zuwucin kan gaza wangi ci yayin ga daga ta wuro ba lakunci na kafin suna za wangi ji fai ga gadan jama jama za guwa guwa ci a ga fai gadan za guwa gadan zandora ko ji sallah wuji ga ya ji jami'i jare a'a zandora duk jiki ne imam shafi ga na lauji faruwa nina egbe tagbe cinwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngala de z'e ce gikini ga waje kun sallah na yau za wani gida te zuma mu ba ga waya u bayan tagbo ga da littafi na imamu nawa wuka yi cinye ta yana nabi wani wuji bayani adde tiya wala ya umu ahad gaza ne a tiya gan washi jama'i zobe ne a ji kuwa nabi sallah da zai ji ka kun sallah jawa ga dangi wuce a ga ibanu hashimi jau sai dina ali shi da wani biya abbasin dagi wani nole an za abbas laguban na a jigayi da gi wani goye jebe gi be musulunci na amma nole hamza an wuye kwaye ohudu na yi gan sayidu shu'ada ina za mu yi wuce huka jaliji kan rube to zijo zai ji tela daga maka be madina na kan rube to madina cijo za ku ogo ga safe ga da ci fai da jikun sallah wa sallata alaihi nisa ba da rijal in za gijo ke biya ko nabi muhammadu bi sallah zuma na ba gishi saji zona summa salla alaihi biyan. in za gishe safi kanga egiwa gisha ya da maganci ji fe gade za gogo ci da jikon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mada fi zalika yawm thulatha nga ya futa lata kpata kiba da nufu kabari bau be eku sallaji ya e futa lata wuce an zo da mu da ya ga ya kuwa ya zaku ajiyar ya zaku hungume ya zagiya Allah kuwa ne kawai zai je matsayirin da na daga litini wuce yanzu gawa gwa hatta da'alat lailatul arbi'a areshiyar laraba da be areshiyar laraba da be adda kusan lajo amma ya shi laraba ne ga so kwen ziyo ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya shi laraba aga oge she laraba nga ole yi na wani talata to ke misali fo yi na jibata na lamar yin ofu ugbo eje na zubo to a da shiri ya na zawo a fejin sallah ya buje mani ja dokuna wajen zako arbe shi nga ole shi ya larba gwani yi shi ya yi na nga yi ga shi ya larba na na aisha ga ma alimna bi dafni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta samina sautal masahi min jawfi layl ga yiwa yiwa yidda kike lokaci na sakwa na bina sai dai na ibe waki ho ibe wasasa ne lanpa na ji kan sana ti fe laba gushu na ku lanpa idan wajiga ci kan ga te ogaga akwa nabi muhammadu sallallahu ganna maji faruwa ji eshiyan larabai tatacin eshi bayanin da ci ga ahiri lai ezo bayan eshi e bayi ba cayi ba ya laraba ga su kuma rabi sallallahu alaihi wasallam Allah haka ba to na gayi bayani na man biya yi bin ya ciki bo e kusa ya nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai bayani na illa littafin da ce tiyan hasa isul an biya fi ma ya ta'allar bil wafati ina ji hasa na ba su gwaji ganye bayan ajiyar wani mawuci kwando ci la bayani na bai littafi na igan na bawul mursali min na ba'il mursali ya Dr. suleiman hamda al'auda ga annabawa su gwaji terbe ya guni e ba ajiyar na zandoro da a tahiru inda al kafi a suna da hayi salaya wasa jami kashi wala saja wayi je lere kashi wa betsuyi ga haja na laya na biso kondoro ibu hadisi na beti ga wucewa ga mamin nabiyin yamrod illa khuyira baina duniya wal akhirah annabi so kodda wani ga gade ba ta da leona sai a aga yi salayi wasa jani kashi wala saja wayi je lere kashi wa betsuyi hadisu na ta zuda etsaye ba ci a haya un fi kuburihim annabawa su ku jaja ibe rayi fi kabar hajjo amma man shiga rayuwa nan wuyi hayatun barzakiya rayuwa ya kiyama zo ce ga rayuwa ku ta ide ide hayatun duniyawiya ide hayatun barzakiya ide hayatun ukrawiya rayuwa yije rayuwa kabari rayuwa kiyama in doro mai yi bugu annabi su ku jaja ibe fi kabar hajjo amma man shiga yake kendo na rayuwa na yi na kendo na hadisi bai ci ga wuce wani rayuwa ya bar zahu kiwi na yi ta amma wuce rayuwa yi riya kendo ya jike cikin gudana wuce yi ri wuce wuya wuce yi ri wuce wuya alamar ya ta ci na ta na ba su kwaji bai na gayi la ta kulul arzo a jisa dahon na kan kwaci annabawa shi kin yi giwa kin ya giwa ki dalili ga wucin ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga inna Allah harrama ala al-ard an ta'kulu ajsad al-anbiya so ka ki nawa gina ka kwace anabawa shi na hadisa Abu dahud dan bai na sai da wuce da mini ya tsaye annabawa shi e tsaye ni ci ngai ga gam yukbaruna haifu ya mutun aja sokun annabawa ji so ba ga su ci na ibu hadisi na bega lam yukbaru nabiyun lam yukbar nabiyun illa haisu ya mutu hadisi imam ahmad gan bai suna da wangi nga aso annabi sokon doro liya illa haisu ya mutu sai bu ga su ci na nga ima ga sayyidina abubakar ko lokaci na cin libalo sahaba shi na wuci gaga ma wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma kubidu annabiyun illa dufina haifu yubbad annabi sokon ba gora yucina ba bai sokon to jamaji na gayi ina ta annabawa su kuji bai yi ba ajiyar wani allah akbar to ma waye ji kan kendona kin dona ibtijaji ugwa kan ga bandoci na sokun zandoci na allo ba wuce ba jina da lekiyo adale na shi ya ci na kendo na asu na wai ji faruwa ya e, tsaza gudun da ci biyu kendo na wada taskiratu a taskiratu yin al'imamu kurtubi littafi wani kaci sha ni ke yamo na wuji shara ke dai man da ci ga yadda zai jifi bin haja sa da alamarin ne kin yi gina kakwace ha kendo suwa na ci a gaba da suwa allah akbar to jama'ashin na gari gwargwado ya tiyan ita ya jaliya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsoca alamari na jufewa zuyayi tsoca mu fesantu yayi tsoca mu fesantu yayi tsoci mu biya salatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsoci mu biya duya sahabuci eh, tsoci mu biya duya sahabuci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا كديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا كديتها يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله